Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishadi wanda muke kawo muku littafin nan mai suna Maryama littafi wanda ya haɗu abubuwa daban-daban ku biyo mu don jin yadda za ta kasance inda episode na wanda ya gabata mun tsaya ne a inda Usman ya rubuta mata wata takarda ya haɗa mata cikin gif ɗinta na gama makaranta. Maryama bata bude ba sai da ta nutsu sannan ta ɗauko tana budewa ta ga Assalamu alaikum sarauniya da fatan kina lafiya. Ina so in yi amfani da wannan ranar in gaya miki yadda nake ƙaunar ki a cikin zuciyata. Ta hanyar aiko miki da wannan leta ba dan damin bata miki rai ba amma dai wannan rubutu ya zo ne daga zuciyar da ta damu da ke. abu na karshe da zan gaya miki shine kina da matukar kyau kuma abin da nake tunani shine zan iya soyayya da ke don allah ki bani ansa kuma ina fatan za ki kasance cikin farin ciki Maryama I love you with all my heart daga Usman Ibrahim. Hawa yake bin fuskar Maryama da kyar ta tashi ta shiga toilet tana tunanin abin da ta gani kamar a mafarki. Tana fitowa ta yi sallah. Tun daga ranar Maryama duk wani abu da zai haɗa ta da Usman ba ta bari don wani kunyan shi take ji. Usman kam gaba ɗaya hankalin shi ya tashi. Yana tsoron kar ta ki amincewa duk wata hanya ya kasa ganin Maryam. yau sati ɗaya kenan rabonsa da ya sa maryama a idonsa gaba ɗaya ya susuce ya zama kamar mara lafiya yana zaune a ɗakin shi wata shawara ta faɗo mai kawai ya miƙe ya nufi fat ɗin momi yana zuwa ya gaishe da ita sannan ya ce momi dama wata magana nake so in yi da ke dan allah Momi gaba ɗaya ta tattaro hankalinta ta maida wajen Usman don jin me zai ce. A take kuma Usman ya ji kunyan Momi ya fara so saƙeya. Momi ta fahimci akwai magana a bakin shi ta ce son ina jin ka. Usman ya hau in ina ne ce dama momi ba wata magana ba ce sai kuma ya yi shuru Momi ta ce ina jin ka son faɗa min dama a kan batun Maryama ne momi wallahi ina son ta ne kuma da aure momi ya karasa magana kamar zai yi kuka. Momi ta ji daɗin batun har ga Allah tana da burin haɗa su aure kuma sai Allah ya sa Usman ya zo mata da wannan maganar. Mom ta yi gyaran murya ta ce ita Maryama tana son ka ne? Usman ya ce a'a tun ran da na faɗa mata wallahi har yau ban ƙara ganin ta ba kuma wayanta switch off ne. Ok zan mata magana duk abin da ake ciki zan kira ka cewar momi. Maryama ne da momi a ɗakin Maryama momi ce ta fara yin magana ta ce Maryama ina neman alfarma a wajenki. Maryama ta shiru ta ce momi ba abin da zaki nema a wurina in kasa yi miki har in dai bai saba ma Allah da manzansa ba. Ta yi magana cikin kunya. Momi ta ji daɗi ta ce ba wani abu bane dama ina sa in haɗa ki aure da Usman ne. Maryama sai da gabanta ya faɗi da ta ji da wanda za a ɗaura mata aure, amma a fili ta ce momi har in dai zan faranta miki, to insha Allah zan yi miki wannan saboda kin wuce haka a wurina Maryamu ta faɗa tana sunkuyar da fuska alamun kunya. Tun daga wannan ranar soyayya sosai Maryama da Usman ke yi ba kama hannun yaro, tun Maryama na jin kunya in yana abu a gaban momi har ta daina. Yau Juma'a ta yi daidai da ranar da Maryama za su yi graduation in ba kuma ta ba na ce wannan walima ce wadda usman ya haɗa mata ba na makaranta ba ne tun da safe maryama ta shirya ta sa riga da wando wato fensin riga ta sauko mata har gwiwa fara ce amma daga bayan rigan an rubuta maryama sarauniya sai wandon ta baƙi kai ko makiyin Maryama ya ganta sai ya yaba a zuciyar shi. A bangaren Usman shi ma da wuri ya tashi ya yi wanka ya shirya irin shigar Maryama ya yi sak kowa ya gan ya san masoya ne a tare suka gama shiri suka fito falo suka gaida momi sannan suka yi hanyar dining area suna cin abinci usman na sata kallon maryama suna gamawa suka yi ma momi sallama suka tafi makaranta suna isa kaduna capital school 'yan makaranta aka fara shewa an ga maryama ta iso Direct wurin kawarta Nafisa ta yi suka gaisa sannan suka koma wajen Usman ta haɗa su da Nafisa. Daga nan admin block suka nufa don amso graduation gown suna zaune usman ya amsa musu dukansu masu sauraro zan so kun ga maryama da ta sa a graduation gown ɗinta masha Allah zan so ku ga irin shigar da ta yi karfe tara aka fara event ɗin da za a yi a hall ɗin an fara ne da kaɗe-kaɗe da raye-raye na gargajiya kowanne yare sai da aka yi abin burgewa suka yi tasu rawa bayan an gama ne aka fara dibet wanda maryama na ɗaya daga cikin wanda za su ana kiran sunan maryama muhammad waje kaure da tafi bayan da ƙyar ta miƙe saboda cikan wajen da ya yi ta fara tafiya a hankali zuwa stage ɗin already ta san topic ɗinta wato why some people fail at school abin da ya sa wasu mutanen suke faɗuwa a makaranta usman ne ya mika ta fara yi mata bidiyo har sai da ta gama sannan aka kira kawarta wato Nafisa Aliyu ita ma ta yi nata akan Patience is the key to success. Nan ita ma aka fara clapping sosai abin ya burge Usman. Ana gamawa aka fara representing gifts to students. Abin mamaki Maryama ita ce ta ɗaya a overall ɗin makarantar gaba ɗaya a sai Nafisa ce ta biyu. Sun samu kyaututtuka sosai har da su laptop su fridge da sauransu. Ta samu gift as mathematics da english biology bayan an gama ba da gift sannan ministry of education ya bata certificate dinta sannan aka dauke ta scholarship kowane university a nigeria za ta yi karatu za su biya mata kyauta kowa ya halicci taron sai ya ji maryama ta burge shi da kuka suka rabu da nafisa allah sarki rayuwa makaranta kenan suna barin makaranta da gurin koyon mota suka nufa kowa ya ga maryama da usman kowa ya gan siyasan masoya ne haka abubuwa suka fara tafiya har suka je suka yi komi ranar monday maryama za ta fara koyon mota a driving school bayan wata biyu abubuwa da dama sun faru soyayya tsakanin maryama da usman ba abin da ya ragu sai dai karuwa hatta samun admission a abu zaria inda take karanta doctor ita ma usman da momi ne zaune a falo usman ya fara wa momi magana ya kamata mu je kano domin ba yadda za a yi an yi aure ba da dangin amarya ba abin sai ya zama abin gori da tsegumi a wurin mutane momi ta ce wannan haka ne to ku sa rana sai in faɗa ma ku ya shirya mu je momi ta faɗa yayin da take shirin miƙewa maryama ta ji daɗi sosai da ta ji za a je kano allah sarki maryama bata san abin da ke faruwa ba ranar asabar suka sa ranar zuwa yau ranar asabar tun da safe maryama ta shirya saboda tana ɗokin zuwa ƙauye don ta ga babanta karfe tara suka bar kaduna suka kama hanyar kano ta dabutun bingiwa ko da mai ka zo an fika in ji kanawa kenan fa ba in ji mu 'yan kaduna ba mota ɗaya suka shiga usman ke dirabin sai shi baya kuma maryama da momi ne a bayan karfe sha ɗaya da rabi suka isa dan hassan inda maryama take nuna musu hanyar har suka iso kofar gidan abin mamaki gidan alfeki amma ta ce musu momi za ta duba gidan su indo momi ta ce mu je tare mana sai mu gaisa daga nan haka suka shiga gidan lokacin indo tana ma mamanta wanki sallama suka yi indo ta amsa tana ɗago fuska da mamaki take furta maryama sarauniya ke ce a nan garin maryama rumushi ta ce wallahi ni ce ba wuri mu zauna na ga gidan ba kowa shiru ta yi maganan tana nuna ma momi wurin zama indo ta ce e wallahi inna ta fita makota ne indo ta kawo musu ruwa tana cewa maryama kwatsam aka neme ki aka rasa ba inda baba bai neme ki ba maryama ta ji daɗi ta ce baba ne ya neme ni da kafafunsa ta yi magana cike da mamaki maryama ta ƙara magana yanzu ina baba gani na dawo gare sa in neme yafiyan shi ta yi maganan cike da zumuɗin ganin babanta indo tun da ta fara magana hawaye ke bin fuskanta Allah ya yi ma baba rasuwa tun bayan tafiyarki indo ta faɗa tana shashekar kuka Maryama zama gagararta ta ta miƙe tana faɗin dan Allah indo karki ce min haka ki karyata abin da kika faɗa yanzu dan Allah ta yi maganan tana kuka Indo ta ce sarauniya sai dai ki yi haƙuri kin san kulle nafsin za a yi katil mot kowanne mai rai mamaci ne kafin ta ƙara samar yama ta suma ba alamar numfashi a jikinta da gudu momi ta fito ta kasa magana sai dai nuna gidan su indo da gudu usman ya cikin gidan da isansa ya tarar maryama a kwance ba alamar numfashi a jikinta da sauri ya ɗauko botin ɗaya gani ya hau watsa mata fuska, ta Maryama ta sake ajiyar zuciya ta ce don Allah kar ki faɗa min haka indo ta faɗa tana kuka ana cikin haka in na ta shigo maman indo fitsari ta kusa sakewa saboda rudewa tana ganin ba Maryama bane fatalwa ne nan ita ma ta ƙara faɗin abin da ya faru bayan tafiyanta ta fara musu bayani da duk abin da ya faru da mahaifin sosai maryamu ta yi kukan rashin mahaifinta haka 'yan garin suka yi mata ta'aziyya mai gari ya aika a kirawo masa maryama ya yi mata magana a kan abin da marigayi ya bari a duniya ko da maryama ta je mai gari ya tambaye ta cewa ta yi a bar shi har sai ta ga 'yan uwanta mai gari ya ce 'yan uwanki suna raye amma ba mu san inda suke ba Maryamu ta ce Allah gafarta sun zo ne ta yi maganan cikin kuka mai gari ya ce tabbas sun zo bayan rasuwar mahaifinki sun zo neman gafara suka tadda bakyana amma Maryamu ina son in faɗa miki ki sani duk wata jarabawa daga Allah ne ba wai baya son ki bane a'a yana gwada karfin imaninki ne duk wanda ya yi mai kyau zai gani wanda kuma ya yi ba daidai ba shi ma zai gani tun da ya fara magana Maryama ta tsuru mai idanu don ba ta fahimta me yake nufi ba Maryamu ta ce Allah ya gafarta malam ban gane me kake nufi ba. Me gari yayi ajiyan zuciya ya ce ki saurare ni da kyau na san ke musulma ce kuma kin san kullun nafsin za'iqatul maut. kowane mai rai mamaci ne abin da nake so in gaya miki shine Allah ya yi ma 'yan uwanki rasuwa su biyu bayan barin su ƙauyen nan ya faɗa yana share ƙwallon da ta fito masa Maryama cewa take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuka take yi Allah sarki baiwa Allah Allah ka ba mu ikon cin jarabawar mu ta duniya nan mai gari ya ba ta haƙuri kuma ya fara bata labarin da Aminu ya ba shi. mai gari ya fara Maryama Aminu ya ce tun da suka bar ƙauyen nan suke ganin hisabi a hanyar mu 'yan fashi suka tare mu duk kuɗin da ke hannun mu suka amshe ba abin muke da shi ko kwandala ba mu tashi da shi ba yunwa shirwa duk suka dame mu a haka muka yanke shawarar yin da ko muna samun na siyan abinci mai gari ya ci gaba ba zan taba manta ranar da na'im ya tashi da ciwon ciki mai tsanani gashi ba mu da kuɗin kai shi asibiti haka muka bar shi a ɗan rumfan da muke kwana muka tafi nemo kuɗin kai shi asibiti kafin mu dawo rai ya yi halinsa mai gari ya karasa maganan yana hawaye da sauri maryama ta ce shi yaye na jiffa mai gari ya ajiyan zuciya ya ce aminu shi kuma hatsari ya yi a wajen yin dako maryam sai kuka take kamar ranta zai fita abin ban tausayi maryama ta ƙara tambayan ina inna take mai gari ya ce inna na gidansu ta makance maryama da usman momi baffa da indo akan hanyar zuwa gidan inna suna isa gidan maryama ta fara sallama aikam inna na ji ta gane mai muryar ko sallaman bata amsa ba ta fara kuka tana cewa maryama ki haƙuri na cutar da ke na azabtar da ke na ci amanan mahaifinki kin ga yadda allah ya saka miki tun a nan duniya ta ƙarasa maganan tana kuka maryama cikin kuka ta ce na yafe miki duniya da lahira allah ya yafe mana gaba ɗayanmu da maryama suka tashi tafiya usman ya ba inna kuɗi ta yi amfani da ba za a rasa ba na gida na maryama ta ce a je wurin kawunta kanin babanta a tambayi aurenta tun daga inda allah ya so kenan kawun maryam ta tarbe su da mutunci sosai yana ta yi musu godiya na momi ta faɗa mishi abin da ke tafe da su sosai kawun maryama ya ji daɗi kuma ya amince sun ji daɗi sosai an sa bikin maryam da usman wata ɗaya mai zuwa momi ce ta ce makawun maryama karkai komi ni ce zan ɗau nauyin saboda maryama ta zama ya wurina kuma gashi za ta zama sirka a gare ni ta ƙarasa magana cikin yanayin zolaya karfe hudu suka bar kano a hanya maryama sai kuka take tana tuna yadda za ta nemo ɗan uwanta wanda a yanzu ba ta da wanda ya fi shi a duniya allah sarki yan uwa kenan shida da rabi suka iso kaduna sai dai suka biya suka ajiye baffa sannan suka yi hanya shagalin restaurant aka yi musu oda abinci da drink suka tafi da shi gida bayan sati biyu maryama ba abin da take yi sai tunani momi da usman kullum cikin lallashinta suke yi ita dai maryama burinta ta ga dan uwanta kullum cikin zaga gari suke ko za ta gan shi amma har yanzu babu alaman shi yana kaduna momi da kanta ta kira wata ƙawarta daga maiduguri don su take ta zo ta yi mai Maryam gyara sosai duk da Maryama ba a barta a baya ba wajen iya girki tsafta kwalliya da sauransu. Sati ɗaya aka ɗauka ana gyaran Maryama, Momi ta hana Usman zuwa fat ɗinta gaba ɗaya duk wani hanya Momi ta toshe na ganin Maryama har wayar ta amshewa ta a cewar ta ai saura 'yan kwanaki a kai ta gidan shi. Usman gaba ɗaya ya zama wani iri kullum cikin neman yadda zai ga Maryama yake yi. Haka a ɓangaren Maryama ita ma so take ta ga masoyin nata Masha Allah in kaga Maryamu sai ka ce Balarabiya ce haskenta ta yi kyau sai sheƙi take yi. Tun ana sauran kwana biyar biki aka fara event abin da aka fara Modus Day ranar Maryama ta yi kuka sosai na rashin iyayenta. Haka aka yi Modus Day aka watsewa shegari aka yi Arabian Night. Ho ho ho zan so masu sauraro su ga inda couples suka yi kyau. ko zara buhari albarka don kayan da suka sa kamar larabawa suka fito komai fari da baki an ci an sha komi ya yi kyau masha Allah ɗayan washe garin aka yi ƙauye da ana gobe ɗaurin aure aka yi kamu yau take sallah a wurin ma'aurata yau dubban jama'a suka shaida auren Maryama Muhammad da Usman Ibrahim a masallacin Sultan Bello da ke nan unguwar Sarki a kan sadaki dubu ɗari. Kafin a kai amarya gidanta sai da aka yi dina fati a Silversand wanda abokan ango suka haɗa domin taya shi murna. abokin usman ya fito ya ba da takaitaccen labarin usman sannan nafisa ta fito ita ma ta bayar tare da yi musu fatan alkhairi don aka yi abubuwa na burgewa inda abdallah da nafisa suka kulla soyayya karfe takwas aka fara watsewa sai wanda za su kai amarya kawai suka tsaya motoci hudu ne na kai amarya saboda usman ya ce baya son mutane da yawa bayan wata ɗaya da biki maryama ta fara laulayi take sosai A zaune na ganta tana shan rake Usman yana gefenta yana tsokanar ta ita kuma sai shagwaba take zubawa. Maryama ta ce soulmate ɗina Usman ya ce sweetheart dina ya yi maganan yana kwaikwayonta. Maryama ta ce don Allah yaushe za ka kai ni wurin momina wallahi na yi misin ɗinta Usman ya ce to mai sweet yaushe kike so. Maryama na jin ya faɗa haka ta miƙe tana cewa wallahi soulmate yanzu ma shiryawa kawai zan yi. ta faɗi maganan tana yin hanyar ɗakinta sauri sauri ta yi wanka ta shirya ta sa riga da sken na atamfa ba ta yi wani makeup ba amma ta yi kyau tana fitowa ta ce na shirya mu tafi a hanya maryama duk abin da ta gani sai ta ce tana so haka usman zai tsaya ya sai mata suna isa gidan tun kafin usman ya gama fakin ta fito ta yi hanyar balkoni ɗin momi Momi na falo tana kallon tashar Arewa 24 suna maimaita shirin daɗin kowa ta ji sallamar Maryama nan suka shiga cikin murna ta rungume ta nan suka shiga firar washe yaushe gamo momi tun da ta fahimci maryama na da juna biyu take ta murna amma bata nuna ba saboda basu gaya mata ba sai karfe takwas da rabi suka bar gidan momi ta hada mata abubuwa da yawa har da na masu ciki bayan wata takwas cikin maryam ya fito har ya fito watan haihuwa don haka momi ta ce maryama ta dawo gida ba irin rokan da usman bai ma momi ba amma sam ta hana shi da ya ga momi ba za ta bar maryama ba ya sa shi ma ya tattaro kayan shi ya dawo gidan ya koma faɗin shi lokacin yana ɗan saurayi yau tun da safe maryama ta tashi da ciwon baya amma bata bari momi ta gane ba sai da ciwon bayan ya yi tsanani gashi ya dawo mata maranta har kasa tashi tsaye tana shiga ta ga maryamu kwance sai birgi ma take subhanallahi abinda momi ke faɗa kenan ta kira usman yana ofis ɗin shi Usman da kanshi ya amsa haihuwa matar shi alhamdulillahi Maryama ta haihu lafiya ta sami 'yan biyu mace da namiji macen ba abin da ta bari a maryama namijin ma kamar usman sak Birna wurin momi ba a magana don burinta yau ya cika na ganin jinin usman a duniya nan ta shiga kiran yan uwa kowa murna yake yi ranar suna yara suka ci sunan maman maryama da baban usman rabi'atu ana kiranta da shahida ibrahim kuma ana kiran shi da shahid an yi suna an watse kowa ya zo suna sai ya tafi da babban kyauta bayan kwana arba'in shahid da shahida sun cika kwana arba'in ranar usman ya takura momi cewa yana so ya koma gidansa da matarsa ya yi maganan cikin shagwaba momi ta ce haba son ka bari sai gobe mana ta yi magana alamun rarrashi da ƙyar usman ya yarda sai gobe shi ma sai da momi ta nuna ɓacin ranta tukun washe gari ko karyawa bai bari maryama ta yi ba ya ce su tafi haka momi ta haɗa ta da 'yar dattijuwa wadda za ta dinga kula da yara suna isa gidan usman ya nuna ma nani ɗakin ta sannan ya ja hannun maryama suka yi sama usman da maryama na gani a falo sai shahida da shahid suna wasa sun fara koyan zama sai dariya suke abinsu maryama ce ta ce mijina usman ya ce matata mijina so nake in je kano gaida su baffa cewar maryama tana sunkuyar da kai usman ya ce shi ne kawai damuwanki maryama ta ce eh usman ya ce to shi ke ne yaushe kike so maryama ta ce ranar alhamis nake so usman ya shiru daga bisani ya ce na me yasa ba za ki bari sai weekend ba sai mu tafi tare ni ma ina son in je yayi maganan kaman yaro karami abin ya ba maryam dariya amma sai ta dake ta ce to shikenan na fasa tun da habibi na ya ce haka aka daga tafiya sai weekend maryama zaune a falo tana waya da nafisa suna tsara inda bikinta zai kasance usman ya shigo gulma ake da gani na an kashe waya saboda kar in ji cewar usman yana zama a kan kujera maryama ta yi murmushi ta ce ai in na yi ba laifi ba ne nan suka hau fira kan bikin aminansu da yadda bikin zai kasance Yau ta kama Asabar tun da safe Maryama ta tashi ta haɗa breakfast ta kai manani su shahida ta yi musu wanka kamin su shirya karfe tara suka fito sai da suka biya suka yi mamomi sallama sannan suka ɗau hanya suna cikin tafiya motar su ta lalace daidai wani ƙauye babu mutane sosai sun daɗe tsaye ko za su ga mai gyara can usman ya hango wani mutum da alama makanike ne daga uniform ɗin jikin shi ya gane da sauri usman ya sa wurin shi suka yi musabaha sannan ya faɗa mai motar shi ne ya lalace a hanya mutumin ya ce mu je in duba ma yana zuwa ya ce dole sai na cikin motan sun fito saboda za a canza tayan ne usman ya faɗa wa maryama ta fito da su shahid maryama na fitowa ta ji gabanta ya faɗi tana ɗaga ido wa za ta gani masu sauraron mu kada ku shagala kada ku manta kuna tare da autosuya youtube channel cikin shirin namu na sauraro cikin nishadi inda muke kawo muku littafin nan mai suna maryama wanda ya kasance gajeren labari ne sannan kuma mai kunshe da darussa daban-daban ku danna subscribe da alamar kararwa ku kasance tare da mu don jin yadda za ta kaya shin kowa ne ne maryamu ta gamo da shi hmm, hmm. sai yadda ta kasance kuma